wani matashi ne da manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya fita takanas daga garinsu zuwa wani gari ba dan komai ba dan yaje ya kai wa wani aboki shi ziyara sai Allah ta'ala ya aika mala'ika ya je ya tsare hanyarsa ya tambaye shi ina zuwa ce gari kaza zani me zai kai ka wajen wane zani me ke tsakaninka da shi san shi nike dan Allah baka da wata ni'ima da kake reno a wajensa shi yasa zaka don kada abinka ya salwanta na duniya ko na abu ya ce a san shi nike don Allah sai Allah ta'ala ya sanya wannan mala'ika ya ce wa wannan matashi to lallai Allah maɗaukakin sarki a habbaka kama a habbabta hufe Allah ya ka Allah yana son ka kamar yadda ka so wancan mutumin don Allah Allahu akbar aiki kaɗan kawai ka tashi dan uwa wane ina son shi mutumin ne na Allah Allah ya haɗa mu aikin Allah ya haɗa mu bari in je in gaido shi ka je ka gaida shi kawai ka dawo